Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1625 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan taron karawa juna sani da sashen Hausa ya shirya a jihar Yobe. Sai kuma kiran da 'yan siyasa suke yi a jamhuriyar niger na neman shugaban kasar Isu Muhammadu ya yi murabus. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce ta naɗa tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kan yunkurin gwamnatin rasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar amurka na shekarar ta gabata da kuma wasu batutuwa da suka shafi rashan mataimakin babban lauyan amurka rad rothenstein ya ce na ƙayyade cewar samar da mai bincike na musamman ko mai zaman kansa ya zama wajibi domin amurkawa samu cikakken ƙwarin gwiwar sakamakon da zai fito robert wanda shine shugabanci hukumar binciken laifuka ta fbi daga shekara ta 2001 zuwa ta shekara ta 2013 wanda daga hannunsa ne tsohon shugaban hukumar james comey wanda trump ya sallama a makon da ya gabata ya karbi shugabancin kaɗan daga cikin 'yan majalisu daga jam'iyyar republican a majalisa da kuma 'yan democrat suna ta kira da a samar da mai bincike na musamman mai zaman kansa ko wata hukuma don binciken alaƙar da ke tsakanin kwamitin kamfen ɗin trump da ƙasar rasha binciken da zai fa ya wuce wanda hukumar FBI ta gudanar da kuma wanda kwamitin majalisa kan bayanan sirri suka yi a majalisar dokoki da wakilai. Kiraye-kirayen a naɗa wannan mai bincike na musamman ya yi kamari a 'yan kwanakin nan tun bayan sallamar komi da kuma lokacin da aka fitar da rahoton cewa komi ya rubuta gana da ya da Trump wanda ya buƙace shi da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa akan tsohon mai baiwa Trump shawara akan harkokin cikin gida Michael Flynn. rahotanni na cewa ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan cibok da ƙungiyar boko haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kubuta mai magana da yawon shugaba muhammadu buhari femi adesina bai bayar da wani cikakken bayani ba amma ya ce sojojin najeriya ne suka samo yarinyar kuma suka ɗauke ta zuwa babban birnin tarayya abuja kubutar ɗalibai dai ya zo ne makonni biyu bayan da ƙungiyar boko haram ta yi wa gwamnatin najeriya musayar 'yan matan 82 ita kuma aka saki wasu fursunoni cikin 'yan kwanaki masu zuwa aiki kyauta da tsammanin 'yan matan za su sake haɗuwa da iyayensu ƙungiyar boko haram ta sace ɗalibai 'yan mata 276 a makarantar sakandare ta chibok a shekara ta 2014 wanda ya tayar da hankulan miliyoyin mutane a faɗin duniya an saki 'yan mata 21 a watan oktoba yayin da wasunsu da dama suka kubuta ɗaya bayan ɗaya amma dai har yanzu 'yan mata sama da ɗari suna hannun boko haram Ƙungiyar Boko Haram ta kashe dubban mutane a shekaru takwas da ta kwashe tana tayar da hankali a arewa maso gabashin Najeriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta bayyana damuwarta game da tashin hankalin da ya faru wanda ya haɗa da magoya bayan shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wasu jami'an amurka sun fito sun soki magoya bayan shugaban da cewa su ne suka tsokano rikicin da masu zanga-zangar lumana jami'an na cewa matakin da suka ɗauka a ƙofar gidan jakadin turkiyya da ke anan birnin washington dc ya keta dokar da ke kare damar faɗin albarkacin baki a amurka jami'an 'yan sanda sun ce cikin mutanen da suka kama akwai masu tsarin shugaban turkiyya biyu suka ce suna neman mutum na ukun da ake zargi. a tashin hankalin da ya faru ranar talata masu zanga-zanga goma sha ɗaya suka samu rauni akalla mutum guda cikin mawuyacin hali tashin hankalin da ya faru sau'i kaɗan bayan da ganawar shugaba erdogan da shugaban amurka donald trump a fadarsa ta white house hotunan bidiyo sun nuna yadda masu tsaron erdogan ke dukan masu zanga-zanga har suka zaro bindigoginsu lokacin da 'yan sandan washington dc suka shiga tsakani gwamnatin donald trump ta fitar da sanarwar cewa za ta ci gaba da kan tsarin yarjejeniyar da ta sassauta takunkumin da aka kakaba wa kasar iran wanda aka samar tun lokacin mulkin obama ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 an ɗage takunkumin da aka kakaba ma iran kan shirinta na nukiliya idan har iran ɗin ta amince ta dakatar da shirin nata na nukiliya amma yarjejeniyar tana buƙatar duk watanni shida sai an bambanta sabunta ta ta baya bayan nan da aka sabunta ita ce wadda tsohon sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya yi kuma cikin wannan makon wa'adin yarjejeniyar zai cika labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda 'yan adawa ke ci gaba da kira ga shugaban kasar Isu Muhammadu da ya sauka daga karagar mulki kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Sulaiman Muni Barma ya aiko mana. Le FRDDR réitère fortement son exigence du départ san tarde de Mahamadou Mataimakin shugaban ƙawancen adawa na FRDDR dan majalisar dokokin kasa Falke Basharu kenan yana mai karanto sanarwar jam'iyyun hamayya da ke sake nana ta kira a karo na biyu ga shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya yi murabus saboda a cewar su ya jefa Nijar cikin halin kunci a sakamakon rashin sanin kan digin jagorancin kasa bisa la'akari da yadda komai ya tsaya cik a Nijar in ji su. to amma sakataren watsa labarai na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki irosani na kallon kiran na 'yan adawa tamkar wani ihun ka banza kuwa banza ce suke yi muhammadu isu ba zai sabka ba ya ci gaba har karshen wa'adinsu kuma sun yi kaɗan da su sabke shi kuma in suna iyawa ga wurin nan kuje ya riga su a cewar jam'iyyun kawancen na adawa sannan a hankali hukumomin nishar na yau na kokarin shimfiɗa mulkin kama karya ganin yadda aka shiga farautar dukkan masu sukar salon mulkin shugaba Isu muhammadu intinikar alhassan jigo ne a kawancen na 'yan adawa banda firizidan kinmu na frddr da aka kama akwai abdurrahman insar dan kungiyar farar hula ne shi ma da aka kama can a agadas kuma da haraka saidu bakari da ide kalilu da mala ari wanda ake tuhumar su da cewa sun yi almandahana da wasu abubuwa na CCR sanin kowa ne wannan kamu na siyasa ne. Muhammadu Isufu da shi da gungun shi sun kasa yadda za su yi sun saci kudin ƙasa sun tabarbara harkar party politics sun dagargaza su sun dagargaza harkar kasuwanci sun da dagargaza harkar lakwal. jam'iyyar ta pnds mai mulki na cewa dukkan take-taken na 'yan adawa ba komai ba ne face wani yunkurin kawo rudani a ci gaba da neman mulki shugaban kasa muhammadu isu ya kyautata ma kasan nan da duk wani dan siyasa wanda ya yi mulki a cikin kasan nan saboda haka zance da suke yi na akwai kangi su kadai ke da kangi sabili da gwanne ne na sata lokacin da suna iko yanzu eh, ba su da damar sata shine kangin da ke gare su saboda an hana su sata wani wuri kaji wasu talakawa sun hito suna cewa akwai wannan kangi tafke shugaban kawancen jam'iyyun FRDDR Amadu Jibo Max a farkon mako wanda kuma hukumomi ke ci gaba da tsarewa shine Umar Iba Isan farfado da takon saƙa tsakanin adawa da masu rinjaye a wani lokacin da wasu 'yan nishar suka fara ganin me zai hana bangarorin su ajiye sanduna don tafka muhawarar siyasa cikin yanayin dattako. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Bari kuma mu nufi jihar Yoben, Najeriya inda sashen Hausa ya shirya wani taron bita kan harkokin ilimi da kiwon lafiya. wakilin Lawal Sani Kona na dauke da rahoton. da yake jawabi wurin buɗe bitar babban edita na muryar Amurka Alhaji Sahabu Aliyu Imam ya kira 'yan jaridu da su yi amfani da sana'arsu wurin janyo hankalin shugabanni bisa matsaloli da ke addabar sashen ilimi da kuma kiwon lafiya ba ma a jihohin gabas maso arewa kaɗai ba har ma a duk faɗin Najeriya. E Majalisar um, Ɗinkin Duniya ta ta talauci, uh, nisan cibiyoyin jinya, rashin sani, rashin ingantattun uh, ababen kyautata uh, rayuwa, ƙarancin jami'an kiwon lafiya, akan dalilai da kan janyo macewar mata masu juna biyu kuma jarirai. A galibin ƙasashe masu tasowa, a nan fannin wayar da kan jama'a muke da rawa da za mu taka. Ko da yake Bacewar mata masu juna biyu da kuma jarirai ba batu ba ne da kan samu ɗaukaka a ayarin batutuwa da ake labarai a kai, amma haƙƙi ne gare mu 'yan jaridu mu ga mun jaddada waɗannan al'amura da kuma taka rawa da ta dace wurin yin rigakafin faruwar mace-macen. A bisa batun ilmi kuwa, masana da dama sun danganta fitinu da ke aukuwa a gabas maso arewacin Najeriya da ƙarancin ilmi. haka kuma galibin macewar mata masu juna da kuma jarirai muna kira gare ku mu jajirce wurin ganin wace rawa za mu taka don janyo hankalin shugabanni hukumomi da su baiwa waɗannan batutuwa fifiko masani a fannin aikin jaridanci dr bashir muhammad usman shugaban sashen karatun aikin jaridanci na kwalejin fasaha da kimiyya ta jihar katsina ya ba da kwarya kwaryar bayani bisa kasida da ya gabatar. Akwai bukatar ɗan jarida a duk inda yake amfani da kwarewar shi ta hanyar canza yanayin yadda yake gabatar da rahonan shi da rahotannin shi da kuma tattauna batutuwa daga abin da aka saba da cewa gwamnati ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza na ya je bincike ya gano muhimman matsaloli da ke addabar harkoki na rayuwar lafiyar mutane da ilimin su don idan ya daddako wani abubuwa ya tattauna su da kuma alƙaluma na bayanai ingantattu to zai sa hankalin gwamnati da kuma sauran al'umma ya dawo kan irin matsalolin dan ai tunanin hanyar da za a bi wajen magance su dole ne kuma dan jarida ya amfani da kwarewar shi ya ba da ya ba gwamnati shawarar da kamata a ba su ta hanyar da yake ganin zai fi dacewa a magance irin wannan abubuwa don a samu ci gaban Najeriya baki daya Mai kula da horarwa a fannin kiwon lafiya da ilimi na muryar Amurka Alhaji Sani Malumfashi ya ce bitar na yin tuni ne da sake gyara kibla ga 'yan jaridu bisa abubuwa da suka rigaya suka sani, ya kuma yi fatar za su aiwatar da abubuwa da aka tattauna a kai a wuraren aikinsu. Wasu ‘yan jaridu da suka halarci bitar sun bayyana irin tasu fahimta da suka yi. Sunana Alkasim Bala ni ne wakilin Radio Najeriya a nan jihar Yobe. Wannan bita kusan za a iya cewa ta ƙara mana azama ne wajen sake tunatar da mu bukatar da ke akwai na kara mai da hankali akan abubuwan da suka shafi ilimi da kuma kiwon lafiya saboda mahimmancin su a rayuwar mu ta yau da kullum da kuma yadda ba a ba da kulawar da ya kamata ko kuma jahiltar wasu daga cikin abubuwan da suka shafi waɗannan abubuwa da mutanen mu suke da shi musamman abin da ya shafi kai yara makaranta a tabbatar da cewa ana zuwa asibiti da kuma jawo hankalin mahukunta su abin da ya kamata a guraren da ake buƙatar kawo ɗauki. sunana habu isa sabon layi a gaskiya wannan bita da aka mana ba ƙaramin ƙaruwa ba daman duk lokacin da aka zo ana taron bita abin da ka sani ma wani lokaci zaka iya mantawa amma da zaran an maka to za ka ka sake farfado da ilimin da kake da shi ainihin wato bita da aka mana zai taimaka mana matuƙa musamman akan yadda za mu gudanar da ayyukanmu bitar ta kwana biyu ta karasa ne da ziyara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin damaturu lawal sani kona muryar amurka daga damaturu ilimi dukiya ne bari mu rufe taskar rahotannin namu da harkokin ibada inda shugabannin addini a jamhuriyar Nijar ke kira da a yi kyakkyawar kula da lafazin da ake amfani da shi a huduba idan aka shiga watan azumi kamar yadda Malam Hassan Isa shugaban reshen Kitago Sunna na birnin Kwanni ya shaida mu Haruna Mamman Bako. abin da muke fata ga malamai gaba na duniya kowane ya aje hankalin shi ya karanta abin da ya gani a littafin Allah mai tsarki tare da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kuma fahimta ta magabata ba tare da ka wancan ba ba tare da ka soki wancan ba ba tare da ka tsokani wancan ba wannan shi adda'a kuma shi a kira shi abin da ubangiji Allah subhanahu wata'ala ke cewa fada'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasana yakan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima ka kirayen al'umma zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikimati da hikima da kuma wa'azi na kwarai wa'azi na kwarai allahu qala rasulullah wannan shi ake cima wa'azi na kwarai duk abin da ya karkace ma wannan to ba wa'azi na kwarai bane kuma ba wa'azi ake akan hikima ba kuma shi ke kawo fitina kira ga addinin Allah ba akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a tsakare tsakare shi a fitina shi a masiba bisa kasa Allah shi kare a cewar malam mamudu na makarantar ahal baiti bai kamata ba a ce malamai sun shiga soke-soken juna a irin lokutan azumi maimakon haka ma addu'o'i ne ya kamata su a kasar su da askarawanta ganin cewa dukkan kasashen da ke gewaye da jamhuriyar Nijar na fama da matsaloli masu nasaba da tsaro. Na na da nake kira ga al'umma kowane ya yi wa'azi da zai umfani mutane. Wani yana nan batun alwala ga damin shi bai iya ba wani sallah ne in ya cakule bai iya gyara ta wani yadda ma zai iya ya zamna ya tsara iyalinsa yadda ubangiji ya tana dame bai iya ba to mallan wannan duk ba a karantar da mutane mi ya kawo su kan wani abin da nake kira ga malumman mu da ma wannan ba namu bane amma ina kira ga al'umma su ji tsoron Allah kayi kokare mutum ya fahimta ba kokarinka da halsinka zai samu mutu ya fahimta i wa'azi na gaske Allah shi zai shiryar da bisa hanyar da yake so dan haka muna kira ga al'umma a nemi haɗin kai dan haka albarkacin azumin ga ina kira ga dukkan ɗari ɗariƙoƙi waɗanda suke kira zuwa ga Allah da manzan Allah dan Allah a yi mu mutanen tafsiri da zai umfane mu sai mu samu haɗin kai albarka ya sabko cikin ƙasanmu mu ci gaba da addu'a ƙasar gana mu Allah kawo mata tsaro da kwanciyar hankali mu yi addu'a Allah ya naɗe ya kauda mana hitina nan ta tafi sojo mu su zamna lafiya da kowa ya zamna lafiya sai mu zamna mu yi mu lafiya. Tuni dai ministan sadarwa ta jamhuriyar Nijar da hukumar sadarwa ta kasar cewa da CSC ke ci gaba da kira ga ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin da dukkan wata kafa ta sadarwa a dukkan faɗin kasar da su ki sawar dukkan wata faɗakarwa ta malaman addinai wadda ke nasaba da tsokane-tsokane ko tayar da hankulan al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A cikin shirin na kasa ba kasawa ba idan ba a manta ba muna hira ne da wani bawan Allah mai suna injiniya Muhammad Musa Zaria. Wanda masani ne game da na'ura mai kwakwalwa musamman abin da ya shafi tsaranta na maganar cyber security. Sannan kuma malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. inda muke tattaunawa da shi game da yadda suka haɗa haɗakar taimakawa kai da kai ta yadda a tunaninsu har sai mai kafa ko kuma wanda ba shi da bukata ta musamman ya zo nema wajensu da zummar samun abin yi. Malam Musa Zaria muna sauraron ka, ka tsaya ne a inda kake gaya mana cewa. Akwai wani masallacin Juma'a yanzu ba zan faɗi suna ba. Hmm. Akwai wani abu da muke producing muna kiran shi toilet cleaner. To abin tsabtace bayi. Muka yi nazari wato abin wanke bayi. Mm. Shi muka yi nazari muka ga muna da masallatan juma'a da yawa a Zaria. Mm. Sai muka ga kowane masallacin juma'an nan yana da bayi. Mm. To sai muka fara zama da wannan masallaci muka ce to mu farko muka fara bada da gudunmuwar sadaka fi sabilillahi. A gani. kana fahimta sai kuma muka zauna da limamai da 'yan kwamiti masu kula da waye muka ce to da Allah idan za ku sai abin wanke bayi mm. mu ku ba wa kungiyan mu na kasassun da nake yin wannan abun mu rika kawowa mm. wallahi yanzu a haka muke na farko da muka ba sadaka sun yi amfani da shi mm. kuma na biyu da suka fahimci tsarin muka ce in kuna so ku ga raguwan na kasassu a masallatai suna tashi ran ma da su tashi su ta muku bara ana koran su ko ana kaza to ku rika siyan kayan da muke yi mm. saboda masallacin na rika amfani da shi mm. da za ga ana tara naira ishirin ishirin sadaka wanda za a bayar na siyan abubuwan wanke bayi mm. in suka tara mu kuma sai su kira mu sai su ce to gashi kai mana sabulu to mu kuma haɗa wanda za su yi mana sabulun nan kaga sun amfana mm. kaga za su samu wani to wallahi haka yanzu masallaci ɗaya muka fara mm. kuma babu problem to yanzu muna so mu zauna da ƙungiyoyin jama'atun nasarar islam mm. da ƙungiyoyin izala da na ɗariƙa mu ɗauki wannan tsarin idan muka samu masallatai guda ɗari wanda za su sai kayan mu so ɗaya a kowane wata in Allah ya so ya yarda za mu iya cire kai za mu musu cewa duk wanda ke zuwa yake damun ku da dabara a masallaci ku ɗauko shi ku kawo mana shi yana ɗaya daga cikin tsarin da muke so kaga mm. wannan kenan mm. sannan akwai uh, akwai duk da haka akwai mai na kawashi wanda muke sai da omo mm. mun zauna da kungiyoyin masu yin harkan wankin mota a zaria muka zauna wayar da kai muke yi da na sun muke zuwa kuma mu kira su su ga inda muke haɗa aikin su ga waɗanda suke yi mm. sai mu ce musu in kun sai kayan mu da amana kun ba mu kuɗi kun taimaki bayan Allah nan mm. in kuma kun karɓi kayan mu to kun tura mutanen nan su je su bara to za ga duk rashin imanin mutum mm. da wahalan gaske a ce ya karɓi kayan na ƙasashe ya ƙi biyan shi kuɗi to insha Allah da waɗannan advocates advocates din ne muke yi kuma muna da tsari Mm. muna da database tun da ni mm. computer science na karanta mm. akwai database da muka yi na mambobinmu da kuma na kwastomominmu wato mun yi wani tsari manhaja na computer. wanda muke rijistirin ɗin kwastomominmu da kuma mambobinmu na kungiya. da zaran wani abu ya faru da mu za mu kira ka a waya za ka muka kira mu a waya akwai akwai muna da tsari mai kyau kuma wallahi ba wani kuɗi ne wai mai yawa muka dai duka da naira dubu ishirin da takwas mm. muka fara wannan abu mm. kuma har yanzu da muke maka maganar nan mutum ɗaya ne yanzu ya gwada mu ya ba mu bashin kuɗi har naira dubu saba'in mm. bashi don mu fara kuma yanzu da yake sallah na matsowa mun ɗauka mun sa su a harkan kayan sawa kayan sawa wannan yanzu ina ga daga jiya zuwa yau mun yi producing sama da set kusan kusan kusan talatin ko arba'in kuma a yanzu haka ma demand wato bukatan da muke da shi ya karfin kayan da muke da shi a kasa. wanda kuma kowanne guda ɗaya yanzu inda zan ga maka riban sai ka ga abu ne mai mai matukar abu ne so in dai za wani abu ma wai gwamnati muna so su ba policy mm. muke so kamar yanzu misali eh, jihar Kaduna eh. misali mm-hmm. gwamnatin jihar Kaduna suna da asibitoci tun daga primary health care har zuwa asibitoci mallakan jiha a Kaduna state sun fi guda ɗari biyar mm. detol kace ko aizal na wanke bayi a ce gaba ɗaya gwamnati ta ba da policy ta ce a wurin na a tsaya mm. mutum nawa kake ga zami employing a na wanda za su wannan kuma gaba ɗaya ba wani kuɗi ne ake bukata ne wani irin billions mm. kada ana lissafin billions ko mm. ta mamaki matsalan mu ne na kasassu matsala ce da ke bukatan kuɗi kaɗan wanda sai kai employing na kasassu da yawa kuma kowa za ka iya bashi abin yi eh. to ka ji mu yanzu tun da muka ga cewa ba mu da wani mataimaki sai Allah sai muka yi mu faɗa muka zo muka haɗi ya mu ya mu mm. kuma ka ga alhamdulillahi irin abubuwan da irin misali irin su jigunu mm. da sauran wasu nakasassun mu suke yi mm. wannan ya sa muka gani kuma eh, kuma da muka zo muke haɗawa da abubuwan mu da zamani muke fito da tsarirrika masu kyau wanda za mu taimaki hmm. kanmu. To yanzu misali kamar yanzu da ni da nake gabatar da shiri da kila wani wanda yake ƙauye ko birni ko kasuwa ko hmm. tashan mota ko ofishinsa yana sauraro sai ce a ah, kai wayannan da hmm. san su sun yi abin kai fa ya kamata a dinga basu su gudunmawa kamar volunteer haka na kuɗi wanda haka mm. kwabo da ɗari da zai ƙara ƙarfafa mm. muku gwiwa shi sa sai ni maka magana mm. amana kamar yanzu ni misali sai na ce to yau bari in ba da naira dubu biyar gudunmawa in na ce zan ba ku yanzu duk gudunmawa ta dubu biyar a matsayina na Usman. Kuna karɓa? Eh to kaga mu a tsarin mu abin da muka fi so. Mun fi so ka zo ka ce mana a matsayina na Usman ga gudunmuwan bashin dubu biyar na ba ku ku juya ku biya mu nan da wata kala. mu mun fi son haka saboda ka san matsalar da muke mm. fesa kungiyoyin na kasassu a Najeriya da Arewa yawan cewa an ba mu sadaka ko mm. an ba mu ke. ana taimako na tausayawa wannan yana mm. contributing sosai wurin kashe mana zuciya shi yasa muka kawo tsari muka ce duk wanda zai zo ya taimake mu mun yadda muna so amma ka ba mu a matsayin bashi wanda kuma bashin nan ka ce mana ba ruwa kai taimakon da zaka mana kenan kana ma iya cewa kana ma iya cewa ga product din da kake so mi designing mi designing mu sa jari akan abu kaza mu mm. juya kuɗin nan zuwa lokaci kaza mu zo mu baka idan ka ga mun ɗauki kuɗin ka mun zo mun juya mun baka Hmm. kaga kai ma za ka ji daɗi hmm. kaga wa duk wanda ka bashi bashi ya biya ka san ya samu daidai da abin da ka ba mu irin support din da muke so kenan a kowaye duk wanda zai zo mana ya zo mana da sigan cewa ya ba mu ko ya sa jarin shi ko ya ba mu bashi mu juya mu biya shi nan da lokaci kaza gaskiya mu mun fi san kamar abubuwan eh, to a abubuwan da kuke yi zaka iya bani guda uku ko hudu mu ji menene zai shiga a in muka ce yanzu a nakasa mana san me da me kuke yi na farko na farko Najeriya ita ne na shida a duniya wurin shigo da kwallon kafa kaga alhamdulillahi akwai narik akwai akwai hukuma a zare wanda suka koya mana yadda ake dinka kwallon kafa mm. yanzu misali a Kaduna kawai a ce duk wata kwallon kafa da za a buga a primary school da secondary school da mm. higher institutions mm. da suke Kaduna state kawai a ce mu za mu kowane kwallo za mu iya samun ribar naira dubu ɗaya da ɗari biyar a jikinta kaga abu guda ɗaya sannan ka zo ka ɗauki product ɗinmu da muke kiran shi toilet cleaner mm. toilet cleaner idan gwamnati ne ta ce ga kuɗi mun ba ku ku providing asibitocin mu kaf da ke ja mm. ku mana toilet cleaner mm. mutum nawa kake da za mu employing sannan ka zo ka ɗauki gidaje gidaje wani survey da na yi za ka ga gidajen mun ka gidaje goma sai ka ga tara ba su da abin wanke bayi saboda they cannot afford it to kuma namu mm. affordable wato yana da sauki kuma ga ƙarfi mm. ka ka ka fahimce ni mm. ka ga wannan kenan sannan kuma akwai mai na wanke kai na mata da muke yi wanda yi kuma yana aiki guda biyu mm-hmm. masu shagon aski na amfani da shi mm-hmm. mata a gidaje kare san ba gidan da ba mata a duniya ko a Najeriya ko a Kaduna state misali kuma kasan su suka fi yawa al'umma kuma duk sati dole mace ta wanke kai gaskiya saboda haka mata nawa ne kawai mu a kowane gida ma a sai abin mu guda ɗaya mm. lita ɗaya kawai muke so a ba ku haɗin abin wanke mm. kai na mata lita ɗaya kawai a gurin mu mm. mutum nawa kake ga lau aikin ma ya mana yawa wallahi sai wannan gabi muna cikin mutane mun yi takin advantage ne na gwamnati ta hana shigo da irin wa'annan abubuwa a nan wannan hira ta mu ta kare da shi injiniya Muhammad Musa Zaria sai wani lokacin Allah ya nufa za mu sake waiwayar ka a madadin wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabare ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum samun wasu da radio BOA Amerika mai magana haji tsohon sarki daura. Da Allah ina zo ku bayar da dama domin in yi kira da 'yan majalisar tarayya na mazaɓar shugaban ƙasa, sanata da ɗan majalisar dokoki ta tarayya. A gaskiya rawar da suke takawa a wannan babbar mazaɓa ba ta yi ba. tilan mai ɗan siyasa zaɓaɓɓe ya taimaki al'umma amma ba ɗaya biyu ba kullum sai dai ya dara gaskiya da magana wannan al'amari na wannan siyasa ta su ba ta yi ba fi su bi lillahi siyasa sai an taimaki al'umma. kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A jiya laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce tare da tsohon shugaban hukumar binciken laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman kan yunkurin gwamnatin Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar ta gabata da kuma wasu batutuwa da suka shafi kasar Rashan. Mataimakin babban lauyan Amurka Rad Rosenstein ya ce na kayyada cewar samar da mai bincike na musamman ko mai zaman kansa ya zama wajibi. domin amurkawa su samu cikakken kwarin gwiwar sakamakon da zai fito rahotanni na cewa ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan chibok da ƙungiyar boko haram ta sace shekaru biyu da suka gabata ta kubuta mai magana da yawon shugaban najeriya muhammadu buhari femi adeshina bai bayar da wani cikakken bayani ba amma ya ce sojojin najeriya ne suka samo yarinya kuma suka ɗauke ta zuwa babban birnin tarayya abuja A yau Alhamis ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito ta bayyana damuwarta game da tashin hankalin da ya faru wanda ya haɗa da magoya bayan shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Wasu jami'an Amurka sun fito sun soki magoya bayan shugaban da cewa su ne suka tsokano rikicin daga masu zanga-zangar lumana. Masu saurare da muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.